نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيو من رانر yau muna ranar laraba wanda yau watan zulhijja yana da kwana 24 ko da biyar 25,442 hijiriya hijiriya kuma yau ya daidai da hudu ga watan takwas shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya Allah ya sake haɗa mu a cikin wannan masallaci mai albarka wanda za mu ɗora a kan abinda muka fara na bayani a kan alhafiz ibn hajar allah ya jikansa da rahama imam al alhafiz ibn hajar al'askalani ahmad ibn ali abul fadl ibn hajar al'askalani ruriya a kan abinda muka yi na tarjamarsa a wancan lokacin za mu samu cewa Allah subhanahu ya ɗora shi akan da yawa daga cikin malaman da ya rayu a lokacinsu har ta kai ana tinkaho da shi a hadisi har ana ce masa hazamil muhaddisin ya kai jallin da idan ya yi ya ci jin duniyar malami ko da magabaci ne akan abin da ya shafi tarihi da kuma kwarewa ta hadisi ana iya sallamawa ibn hajar allah ya kansa da rahama imam zahabi shamsuddin kafin rasuwarsa wanda imam zahabi ya rasu shekara ta 748 ya zama a dai tarihi idan zahabi ya ce kaza dole a sallama wa zahabi amma ga wanda ya kware a wajen auna maganganu na malaman hadisi da masana tarihi idan ya samu ita wannan mai ciki ita wannan ba ta yin magana eh, wannan ce take <clears throat> wacce kuke bukata ta waje wata a waje ne wannan shi ne idan imamu zahabi Allah ya kansa da rahama ya yanke hukunci akan matsala to sallama masa ake to amma kamar sa'insa da ake iya samu a fiƙihu tsakanin mudawwana da mustasa wanne ne gaba ne tsakanin mu dawa da muktasar da muwadda muwadda ita ce gaba sai ita hadisai ne da asa ko daga muwadda a girma shi ne sai mudawwana saboda ita mu mudawwana kai tsaye maganganun malik ne da irin al-qasim al ya rawaito daga gare shi asad ibn furat ya rubuta sahnun ya dawwana muktasar kuma na khalil ibn ishaq al-jundi wanda kaga muhammad ibn al-qasim ya rayu a ƙarni na biyu ya rasu farkon ƙarni na tsakanin ƙarni na biyu da farkon ƙarni na uku khalil kuma kaga dai da kai ƙarni na shida malik kuma ya rayu a ƙarni na ɗaya an haife shi a ƙarshen ƙarni na ɗaya ya rasu a dab da ƙarshen ƙarni na biyu amma idan khalil a cikin muktasar ya kawo matsala wacce ya saba wa mudawwana a cikin wannan matsala idan ka koma wajen ƙwararrun malamin malikiya suna rinjayar da magana khalil akan ta mudawwana haka idan aka samu saɓani tsakanin abin da yake a zahirin nasi a muwaɗa da kuma abin da ya zo a cikin mudawwana ana ajanin waɗan tare da cewa hadisi ne sarihi a ɗauki na mudawwana amma nan ba kowa ne zai iya ganewa ba sai wanda yake gogayya da matsalolin yau da gobe ko da yake akwai sababi amma tun da ba matsala ce ta fito ba yanzu muke tattaunawa haka idan ibn hajar zahabi ya faɗa abu a cikin siya ko ɗaya daga cikin littattafansa ko mizanin itizal fi na ƙadir rijal ko a cikin tarhibu tahdid ko a cikin alkashi ko a cikin almughni ko a cikin ɗaya daga cikin ko tarihul islam sai aka yi sa'a ibn hajar ya nakalto maganar zahabi ɗin kuma sai masa ta'aqqudi to idan ka zo wajen mutaakhirun in suka ga magana ibn hajar suka ga maganar zahabi kuma suka ga maganar ibn hajar ta saba wa zahabi sukan yi jara daukar ta ibn hajar ka san ko wanda zai saba wa zahabi a sanin tarihi da bin diddigi a sallama musu to ya kai a daga an nuna shi da ya bari mu ba ku misali a tarjamar salmanin farisi Allah ya ƙara yadda a gare shi imam zahabi ya kawo tarjumarsa a cikin siyar alamin nubala sai imam zahabi yake cewa ya iso mana cewa annahu asha hamsina wa mi'atai sana an ce mana zahabi an ce mana salman farisi ya rayu shekara 250 a duniya wakila an kuma ce hamsina wa salasini a sana wasu kuma sun ce shekara 350 salman farisi a rayuwa ya ce da ya kawo 250 din sai ce walaƙad ra'aitul aqwala mujmi'atan ala zalik kusan na ga ganganu sun taru da yawa a kan cewa shekarar sa tun da shi ma zahabi yana da masajar inda yake zuwa ke taro maganganu ce ebo su duk da ya tattara maganganun sai ce wallazi yazharu li wal ilmu inda Allah amma ni bayan din na gama bibiya na ba a hankali abin da ya bayyana mini duk da cewa ya sani yana koma zuwa da Allah annahu ma jawo ga samani gaskiya abin da na fi nutsuwa da shi shine salman farki bai wuce shekara 80 a duniya dalilin ka saboda ya musulunta bayan ya kai shekara 60 ko bayan rasuwa mu za a kuma ya yi shekaru da yawa kuma kamar irin wannan ba zai haihu ba kaza ka to ibn hajar da ya tashi a cikin al-isaba fi da sahaba sai kawo maganar zahabi ya ce ƙalar zahabi wanda yadda na gaya muku ɗin قيل أنه عاش خمسين وثلاثمائة سنة وقيل أنه عاش مئتين آه، خمسين ومئتين سنة ولقد رأيت الأقوال مجتمع مجتمعة على مجتمعة على ذلك والذي يظهر لي أنه ما جاوز الثمانية فتعقب الذهبية في tattaki إمام الذهبي a ya يكتب الدنيا سيء ya ce to yanzu إمام abin da إزواجه zahabi saboda dalilin wataƙila ta'ammulin cewa kaza da kaza da kaza da kaza ita ce imamu zahabi wanda an ka malmani ofi an ya kunu na zalika min khawarikin adam suna yi masa irabun murmurin nasar ita hazami ɗin wata mace ce shine wani yake wata waka yake cewa ولولا المزعجات من الليالي لما ترك الخطاطيب المنام إذا قالت حزاني فصدقوها فإن الحول ما قالت حزاني ce wa raular nufi za ta layari ba dan ba zai bar bacci ba da daɗin da ke cikin bacci ya dinga yawo yau da ai bala'i ne ya sa shi yawo haka in dai ka ji hazami ta faɗi magana to ka karɓi maganar hazami domin ba wata magana ta gaskiya sai wata hazami ta faɗa da shi ne ana so a ziga mutum sai a ce wani shi ne hazamin ƙauni an na wani malami a rubutunsa yake cewa fata asabahu hazamin muhaddisi kai tsaye don ya da magana ibn hajar ce sai imamu sai hazamin muhaddisi na kamar misali a ce ƙarshen magana ta malamin hadisi sai masa ta'aqqudi yace wallazi yadhharu li annahu ma jawara samani a zahiri dai abin da yake nuna mana cewa wato bai huta shekara ta to kun ga girman imamu ibn hajar kenan Allah ya kansa da rahama a wajen malamai hatta kai ana iya fifita shi akan da yawa daga cikin manya-manyan malamai kuma Allah ya ji kansa da rahama ya karantar a manya-manyan makarantu na lokacinsa wanda duk wanda ya karantar a irin wannan makarantun to kamar ana a yanzu ne a ce shine ministan ilimi baki daya ya karanta a misali ya karantar da tafsiri a almadrasatul husainiya da almadrasatul mansuriya da kuma ya karantar da hadisi a makarantar albairusiya da kuma alziniya da ashaikuniya da wasu makarantu da yawa wanda imam kawai a cikin littafinsa abba'ul ne ya kawo wanda kuma duk wanda isa mu dama ba a irin wannan makarantar to ana kirga shi a cikin manya-manyan malamai irin na wannan lokacin daga cikin abin da ke ƙara nuna wa duniya waye ibn hajar baiwar da allah subhanahu wata'ala ya shi wajen wallafa manya-manyan littattafai waɗanda suka zama izina duniya ko ta su misali a abin da ya shafi hadisi yana da littafin ta'arifu ahli taqdis bi ma'rifatil mawqisin bit tadlis wanda aka fi sani da tabaqatul mudallisi wanda wannan littafin ne a iya sani a dai babu ƙididdige malamai na hadisi na duk duniya har zuwa lokacinsa wa'anda suka shahara da ruwaya a cikin dawawin na sunna duk wani wanda kasancewa zai iya cewa an wani kuma za a iya kiran wannan an ana tasa da sunan tadlisi to ibn hajar gaba ɗaya ya tattare sifofin ya karkasa su zuwa aji aji aji na farko su ne waɗanda ƙalla tadlisuhu kamar wani da wani da wani da wani aji na biyu su ne waɗanda layi dallisu na illa an siƙa su ne kamar wani da wani da wani irin wanda suke intika a haskala ne sannan ya mai sharhin nukubatul fika ɗin a ya sa masa nuzhatul nazar fi sharhi nukubatul fika sannan littafin da ibn salah usman abu amr usman ibn salah iddin shahar nuri Allah ya rasa da rama lokacin da aka naɗa shi ya koyar a darul hadis al-ashrafiyya da take dimashqa to ya fara yi wa almajiransa shifta da imla'in ulumul hadis wanda aka fi sani da muqaddimat ulumul hadis na ibn salah wanda shine ya zama ya rufe kofa duk wanda zai rubutu a hadisi sai dai ko ya masa sharhi ko kuma ya masa ikhtisari ya takaita shi ko ya masa ta'aqquzi ko kuma ya mai da shi waka ko ya masa dajiya da nukat to duk duniya ba a yi wata nukat wani wata dajiya da gwalagwalan fa'idoji da aka rubuta wa littafin ba irin annukat alabin salah na alhafiz ibn hajar al'asqalani yana nan yanzu yana nan akwai bugu mai mujalladi biyu na da ta haƙiƙin rabi'u na hadi al markali kuma yana da kyau akwai hudar sari fi muqaddimatu sahih al-bukhari wanda awam suke ce masa hadayi sari amma an samu da nuskar ibn hajar din a rubutunsa da kuma wata tsohuwar nuska ta imam sakari da zabtinsa hudar tsari ne ba hadis tsari wanda wasu katin katin ɗin mujalladai ne guda biyu wanda kamar map ne ya zana maka na sahihul bukari, duk wanda yake so ya fahimci ne ya sahihul bukari. in ya karanta hudar tsari to ya gama da haka ni ina gaba ya halatta ga mutum ma ya koyar da sahihul bukhari ya ɗauke shi ya buɗe ya fara karantar da shi bismillahir rahmanir rahim qala al imam qala al musannif rahimahullahu ta'ala kitabu bad'ul bad'ul bad'il wahyi babu bad'ul wahyi ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam abubakar kafin ka fara wannan ya zama wajibi a Allah ka fara sanin ya ba sai bukarin yake ka karanta hudassari domin littafi ne da ba a taɓa wallafa irin sa ba akan abin da shafi sai bukari Allah ya kansa ka rahama sanan uwa uba ga shi fatahul bari din da sharhi sahih bukhari wanda imam shaukani muhammad bin ali ash-shaukani tare da iliminsa da isassa da cikarsa da fatsewarsa a wajen sanin hadisi da ƙwarewa a wajen sharhi amma da aka tambaye shi aka ce alagabar malam tunda kuma ya yi sharhin sahihul bukari amma da baki irin ana taruwa makaranta ce dubban mutane suna cika da yana yin karatun da ya manya-manyan malamai suna zuwa da alƙalai da kuma awamun nas da irin masu son su zo su ji wa'azi da sauransu to kawai sai dawo yana yin sauri kawai da an zo kawai a maza a karanta a hutu a maza maza a karanta a wuce ba a a akan isnadi to amma wata rana ya fanta bacci kamar yadda ya faɗa a cikin littafinsa a wannan wannan littafin da sunansa ba'ulla ne yake ɗauke mun sunanta shi shaukani ɗin to kawai sai mafarki sai ga san'ani al'amiru san'ani mai salam sharhin da ruwa ya ce to da ya gan shi a shekara ta 1210 sha wani abu ya faɗa idan ban manta ba ya ce to ina kan abin hawa shi kuma yana ƙasa nainai da shi ya hau abin hawan ya ƙi nainai da shi in sauka mu tura abin hawan ya ƙi muka ci gaba da tafiya a haka ya ce to jarabai ne wa bai na kalamun mun kasi mun yi maganganu da shi da yawa a cikin maganganun nasa ce ina iya tuna ya ce mun daktikil isnada wata an na fi kalamin rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa malam ka tsaya ka tsefe isnadi kuma ka dinga zurfafawa ka sha ka ƙoshi ka fesar ka gutsa ka fesar da lafuzan hadisan annabi magana a dinga shafa kan hadisai bata taso ba a tsaya a yi abu diddigi ya ce sannan sai rungume ni ya dinga kuka ya dinga kuka har muka rabu da shi ya ce to wannan dai maganar cewa duk cikin isnada wata an nafi sun sisra na gane ne yake nufi saboda ina karanta daga baya ya ce to sai na fahimci yana nufin in daina wannan karatun gudu-gudu in tsaya a yi karatu a tsanake in an zo isnadi a tsaya a yi a gama ko za a yi kwana nawa in an zo kan kalma in abin da ya shafi kalma ne a dinga shiga ana fita ana wa mutane bayani in an zo batun hukunci a tsaya a dandake hukuncin in wani ma baya fahimta ya jira a zo wurin da zai fahimta wa'azi daban karatu daban in an zo an shigo da wa'azi a cikin karatun sai ya karu da nasa to amma da aka ce masa ka zo ka rubuta sharhin sahih bukhari yace ina la hijrata ba'da al-fatah yace ai ba wata hijira kuma bayan fatahu makka an riga an yi rufe kofar sharhin sahih bukhari to sannan zo yayi taghliq taliq hadisai da imam bukhari Allah ya kansa da rahama ya allake su a cikin sahih ɗinsa kusan hadisi 1346 ko 1456 in ban manta ba to kusan ya sadar da su gaba ɗaya hadisan da bai sadar da su ba a cikin sayo bukari hadisai 160 ne su ne waɗanda ya kawo su mu'allaka kawai babu bai sadar da su ba to ibn hajar duka ya ba hadisan sayo bukari da suke mu'allaka ya sadar da su a cikin taghliqut ta'liq Allah ya ji kansa da rahama sannan ya zo ya taƙaice shi a cikin littafin at-tawfiq sannan kuma sai ya zo ya yi a tashwiq ila wasilin muhimmi min at-ta'liq shi ma kamar muktasar ne na tagaliq at-ta'liq Allah ya ansa da rahama sannan ya zo ya yi ithaful mahara bi atraf al-ashara littattafai manya-manya guda goma ya tattara gaba ɗaya kowane littafi sai gididdiba hadisan ya mammai da su kalmomi to sai mutu tsarin dictionary kamar yanzu dictionary in kana neman kalma ai sai ka je ka buɗe harafin da ta fara da shi ko to shi ma kana buɗe harafin sai ka ga ya jero maka kalmomin misali da kawo kalmar wali a babun wawun da lamu sai ce to hadisu min adali waliyan min adali waliyan rawahu wana wana a cikin hadisi kaza wana a babi kaza haka atraf Allah ya ji kan ibnu hajar al-asqalani ومن ينادى المطالب العالية في زوائد المساند المساند الثمانية بقونا للتاتي سيني بيان تغرين شي ما هون من كأي حد داتي ينادى التلخيص الحديث التلخيص الحديث أدي شاكئية مذاب الشاكئية كسامل التاتي نتخريج الحديثي كنت أقول أشهر كبيرنا الأرات إيكو تو شي الشرح الكبير إيه. sharhi ne akan matanin fiqh na mazhab shafi'iyya to shi kuma ibn hajar duk wani hadisi da aka kafa hujja da shi a cikin asharul kabir din ya tattaro hadisan ya bi su yayi musu irin yadda zailai yayi wa nasbur raya yayi littafin sa nasbur raya takridu ahadithul Hidaya. to haka shi ma dillo kamar yadda shekul albani yayi irwaul ghalil bi takridu ahadisi manar as-sadid to shine yayi wannan littafin yanzu yana nan an buga shi a cikin mujallabi takwas manya-manya a wannan wannan maktabar ta gina shi ta buga shi a abuwa salaf ta haƙiƙin eh, sheikh dr muhammad sani umar musa rijiyar lemo shi ne afdal ta'id al da suna a tauki <clears throat> abin nan da suna wannan ya yi ya aka sa a talfisul hadith ya sunan littafin amma asalin shi a hakikin shi dakta idan ban manta ba zan gaya mu sannan akwai alkashaf na zamakshari littafin tafsir littafi ne mai matuƙar fa'ida duk da cewa akwai matsaloli na aƙida a cikin ingane da abin da shafi istizali amma dai abin da ya shafi lugha da balaga ta Kur'ani gaskiya ba kamar sa dan duk annasu kulluhum iyalin alai da kansa ya yabi littafin إن التفاسير في الدنيا بلا عدد وليس فيها لعمر الله كالشاتي إن كنت تبغي الهدى فالجن قراءته فالجال كالدائي والكشاف كالشاتي تشيد آه ابن هجر ياي تخريج الأحاديث الكشاف يسا مثلا الكاتي الشاف الكاتي الشاتي في تخريج أحاديث الكشاف ناشي ابن هجر الأسلاني ne bulugul المرام don ka arziki المرام كوي bulugul maram akwai imba'ul imba'ul ghim bi amba'il um shi ma yana an buga shi wato shi ma littafi ne na tarajumul ulama sannan yana da ta'jilul manfa'a bi rijali al al'a'immatul arba tunda yayi tahzibut tahzib wanda a ciki akwai rijalul kutubus sittah da dai tashi sai kuma ya ta'adil manfa'a a jarimi da ma'ajin tsabarani ko haka ne ko da kwarke muwaɗa ita akwai rijal ɗinta a cikin tarihi kama ko kuma da muwaɗa da darimi da kuma ma'ajin tsabarani <clears throat> to ga tahzibu tahzibul kamal wanda an riga an san shi ga taqribut tahzib ga lisanul mizan mujalladi goma wanda yayi wa imam zahabi istidraki a littafin sa mizan al-ittidal fi naqd al-rajal ga ad-dural kamila fi ayan al-mi'at samina shi ma na ne ga kuma littafin bulughul maram min adillat al-ahkam na shi wanda shine littafin da muke magana al-hafiz ibn hajar Allah ya ji kansa da rahama ba akwai lokacin da wato bayan ya fitar ya sauka daga alƙalanci kamar yadda na gaya muku a 25 ga watan jumada al'afira shekara ta 852 shekarar da zai rasu kenan shi kenan gaba ɗaya sai ya yanke ya daina ba shiga cikin mutane ya zauna a gidansa ya ci gaba da yin littattafai ya ci gaba da rubutu da kuma imla'i har zuwa lokacin da rashin lafiya ta zo ta same shi a watan zulƙa'ada a wannan shekarar ya ci gaba da wato karanta littattafai kuma yana sawa a karanta masa yana ji Allah ya tsansa da rahama har sai da rashin lafiya ta tsananta ranar talata sha hudu ga watan zulhijja irin wannan watan da muke ciki a daidai lokacin da ana cikin sallar ana cikin sallah ko kuma shi ma yana cikin sallah a wannan rashin lafiyar tasa bai daina yin sallah ba afuwan kuma an sani an san cewa yana zuwa sallah amma a yana yin sallah amma a zaune baya iya yin Allah ya karɓi rayuwa a ranar asabar Allah ya karɓi rayuwarsa a ranar 18 ga watan Zulhijja bayan sallar Isha a shekara ta 1852 a nan garin alƙahira a nan kuma aka binne shi Allah ya rawa wannan shine ƙarashin abin da nake zan faɗa muku cikin maganganun da na malamai game da abin da ya shafi tarjamar shi ibn hajar al-asqalani Allah ya gafarta to sai mu dawo wannan littafi bulughul maram min adillatil ahkam shin wannan littafin na ibn hajar ne farkon abin da ake fara yi shine in za ka yi nazarin littafi ka yi fashin baki ka fara tabbatar da littafin na mai littafin ne domin akwai littattafai da yawa sai ka rasa kamar to mai littafin to shi ya yi shi yanzu misali libabul hadis an kewul kawul din nan da ake magana alkawul hasis wani littafi wanda yake cike da karairai da aka danganta su da annabi sallallahu alaihi wasallam sai kaga kuma an ce baka su ne mutane suna ta mamaki su ne ya rubuta littafin nan ko anya har yanzu ana gardamar littafin alkaba'ir kamar ba na imam zahabi ba Allah ya bukanta da rahama to don haka duka wata kitabi ilai shin bulugul maram na Ibn hajar ne na ibnu hajar ne dalili ko saboda duk malamin da zai rubuta tarihin ibnu hajar to kuma zai gaya maka cewa daga cikin littattafansa akwai bulugul maram min adillatil ahkam amma littattafan da na gaya muku a wancan karan cewa duk sun ambaci cewa bulughul maram ibn hajar ne ya na fashi sannan abu na biyu a shi da kansa ibn hajar ɗin Allah ya ji kansa da rahama a cikin bulughul maram din a kitabus sala babu salatul juma'ati babu salatul juma'a a cikin bulughul maram din ya faɗi wata magana yake cewa qad ikhtulfa fiha ala yana magana akan lokacin da Allah yake karɓar addu'a ranar juma'a sai yake cewa wa qad ikhtulfa fiha ala aksar min 40 ƙaunar. an yi saɓani kusan maganganu sun haura magana 40 amlaituha fi sharhi al-bukhari wayannan maganganu arba'in din idan kuka koma cikin sharhin sahihul bukhari na yi shiftar suna na rubuta suna faɗi wannan maganar da ibn hajar ya faɗa idan muka koma cikin fatahul bari da sharhi sahihul bukhari sai mu gani a cikin mujalladi na biyu shafi na 416 sai mu ga maganar da ya yi imla'in na to kaga wannan da ya ce amlaituha ni na yi bayanin su a littafi na sharhin da bukari, sai maga wani littafi ne na sa na sharhin da bukari na rabatu al-bayan da kuma ni maga magana kaga wannan ya nuna maka a ilmanta cewa ilalle eh, bulughul maram na Ibn hajar bayan na akwai dalilai da yawa kuma da suke nuna to sai abu na biyu game da bulughul maram shine akan me aka wallafa littafin da haka idan mutum yana son meye ne zai tafi bulughul maram to kamar da muka faɗa a wancan karan cewa littafi ne na ahadisul ahkamin shi hukunce hukunce na abin da ya shafi ibada <clears throat> ta addinin musulunci to kafin mu tafi manhajin shi al-imam al-hafiz ibn hajar al-asqalani Allah ya tsanta da rama a cikin littafin Sayyid bukhari a cikin littafin shirmiya yayi yawa a cikin da matsaloli to amma abinda zai baka mamaki ya baka kai za ka iya zuwa ka tarar da an karanta global maram daga farko har ƙarshe amma ba a taɓa tambihi akan kuskure ko ɗaya na bugu ba ba wai kuskuren ibn hajar ɗin ba kuskuren bugu alali duniyar ilimi ta hadisi ta tabbatar da cewa nusar ɗin kusan nusar ne harba na kamar da ke faɗa da jarabiya yawancin su nusar ne marasa kyau yanzu kaga wannan Allahu alam daga ina ma take ko daga da take kaga darul haisa ita ba ma ta cikin ka'ida kuma su kwafa ake a sato su daga asalin nusar ɗin asliya kaga anan aka ce tab'atun munaqqaha wa mukharrajatul ahadith ta'tamidu fi tasfihati وتصنيفات أحاديثها على أحكام الشيخ محمد ناصر الألباني wanda kuma ya riga ya Allah ya isa ma a irin wannan tsara shi sa yi ta karatun ka karatun to kawai mutum da ya tace ce a kawo masa littafi a nan nake yaba wasu daga cikin almajirai ɗaliban ilimi wanda littafi ma in za su siya sai sun tambaya wata nufka ya kamata in siya mu kuma dole kai masu sai da littattafan mu yawancinsu ba malamai ba ne neman kuɗi suke yi kuma wasu suna complain a cikinsu akwai masana akwai kuma malamai akwai makaranta kuma to malaman cikinsu ba su da yawa akwai masana ba laifi akwai makaranta ma ba laifi kaga wata nuskar ko ita kuma ta darul kudus ce ita ma Allah ya sa ba ta satar ba حقق أصوله ووثق نصوصه وخرج أحاديثه وكتب مقدماته الشيخ طه عبد الرؤوف سعد من علماء الأزهر الشريف من يا yanzu ita ma wannan ɗin in ka duba watakila in ka haddace bulugul maram la'alla kai cikin gyara daga abin nan daga asalinsa duk da cewa kada mu zalunce su da yawa suna yi iya bakin ƙoƙarinsu ne ba kowa ne yake mabarnaci ba a cikin masu tattara littafin wasu iya ƙoƙarin su ke nan to amma diyan da kai ka za ta yi maka kwai in ta tashi nasa kwai ba za ta nasa kwan agwagwa iya dai na kazan shi za ta nasa to a yanzu bari ba ku samfur na su ɗaba'at ɗin littafin daga ciki kamar da muka faɗa cewa mafiya yawancin su ɗaba'at ne waɗanda suke lalatattu to amma akwai ɗaba'o'in da suke da dama dama akwai ɗaba'ar samir bin amin az-zuhairi wanda ni a wajena a test ɗina ba ita ta fi min daɗi ba amma waɗanda na san sun ƙware sun fi ni sanin harkar su kuma sun zaɓe ta a matsayin iskiyar nuska da ta da daidai akwai wani aiki da aka yi wasu matasa allah ya saka musu da alkhairi suka tattara karatun malam ja'afar allah ya gafarta masa na bulugul maram suka wallafa shi ake masa aiki to sai wanda yake jagorancin aiki shine daga muhammad sani umar rijiyar to sai ba ni umarnin in tsaya in yi ta haƙiƙin karatun da kuma nuska ta asali ta bulugul maram idan akwai wani abu na da baka ko malam ya zame ya faɗa ko wani abu makamancin haka na mazana na taro shi amma ba da ilimi na ba da abin da na gani a cikin littafin to da muke magana da shi sai ce lalle in dogara sai na ce ni akwai nuskar da na fito amma sai ce mu a'a na dogara da nuskar sa ne ita ce afdalul nuskar sai muna hira da mala kafin hoto shi ma sai wani abu game da bulugul maran da jifta sai ce nuskar samir ita ce ta kowace nuska dama dama a cikin nuskar bulugul to kafin su ma na ji wasu sun faɗa amma ina so min bari jinsina cikin waɗanda a sani na ban san wanda ya kai su kulawa da abin da ya shafi nuskar na littafi an fahimta ko kamar ni a waje wajena a mawakan hausa ba shata ne kowa iya waka a waje na misali amma tun da masana suka kaddamar da shi dole ya za ka saboda ka ƙyala masanin da ya san abu ka kuma bar shi kawai ka kaddara kai ne baka gano haka ba shi sa ita na fara gaya muku ita nuskar samir in kana so ka ka jaddada tubanka akan bulugul waram inda da aka karanta ka sai ka je ka nemo nuskar samir Allah ya ji kansa da rahama to Allah ya kara masa lafiya ita nuskar samir din a akar muska akwai abokina da yake da niban da musta akhir akar tsaba'atata amma na san malak asin yana da ita na ganta sannan na ganta a wajen dakta adam nan wanda shi mutakassis ne a san abin da ya shafa kutubu a hadisar akam a kai yin masters a kan a amini na ne sosai tare muka yi madina da shi kuma ya yi mai da tura a cikin yanzu lakcira ne a jami'ar a da masu kuma da yawa daga cikin ma'alumatin da zan gaya muku yanzu dukkan su yawancin suna fa'idantu da su ne daga wajen allah ya kara mashi lafiya yana da ita a bahasinsa ya da ita ya dogara shi malam adam dr adam nangere kuma yana cikin waɗanda ba laifi sun san bulugul maram kana da wata tambaya a kan bulugul maram to kai tsaye kana iya sa domin yana ɗaya daga cikin ƙwararru a kansa a ilmance da kuma a aikata ma to bayan nan akwai yawa ita wannan nuska ta samir kamar yadda na gaya muku an buga ta a ɗaba'arta ta bakwai an buga ta a shekara ta dubu biyu da uku. kuma tana nan a rubuta. an rubuta ɗaba'a musahaha wa muqabala ala usul mu'tamada wa khayaliya min wa khaliya min at-tahrif al-mawjud fi an-nusakh al kuma kaga sun ta cewa wannan kwafi din an gyara shi an gyatta shi ta yadda ya zama yana da bambanci da wasu daga cikin kwafi kwafi din da suke akwai kusakurai a cikin su to bayan nan akwai ta haƙiƙin subhi ibn hasan hallaq wanda ita ma tsaba'a ce mai kyauta maktabatu ibn taymiya a alkahira bayan ita akwai wannan tsaba'a da nake dauke da ita wanda ni ita na fi jin daɗi ita ce nusar a nusar mahir mahir fa'al ban sani wani Allah ya jarrabe ni da san nusar na mahir fa'al saboda dukka wajen tahririn da tartibin da kuma jerawa amma dai su masana ƙwararru sosai wanda suka fi mu suna da mulahazar da yawa a kai akan ita nusa ta mahaifi fahal ɗin amma dai tana da kusanci zuwa ga daidai fiye da waɗannan nusa inda da yawan muke karanta lalla wani zai cewa waɗannan ku kuka sani mu dai kawai ku karanta mana hadisi to za ka sha mamaki sai ka zo a cikin nafsin hadisin za ka gamu da kukuran da ko kai malami ne wallafi Allah ya ɓace ka za ka jama balle kuma almajiri shi yasa su suke da damuwa da tattara nusa sai ka sai wannan kwafi din in ka gana na wani ma ya dan sha bambam da naka shi ma sai ka siya ka aiki wannan gaba da abin da ya shafi kutur kutur kutur zai ce maka kitabu kaza wannan kitabu kaza din kamar ya ce maka ƙasa kaza ce kamar ya shigo Najeriya shine kitabu kaza misali ɗauka littafin gaba ɗayansa Afirka ce ko mu ce afirka ta yamma ce to afirka ta yamma kasashe goma sha tara ne ko sha biyar ne an cire mauritania da wacce kuma da sha shida ne sai aka cire mauritania suka zama sha biyar kasashen afirka ta yamma kaga kana shigowa afirka ta yamma ne kake nema ne a ina neman man fetur to sai a ce ta tafi najeriya to najeriya sunan kitabu ne za ta yi kitabu najeriya don ka zo najeriya to ina za ka tafi a najeriya babu garuruwa talatin da shigo ko ba ka wani sai ka shigo kofar kano An ka gada ma ka shiga ta katsina in ka shi a duk haka an gani to shi ma haka ya zana littafin na to kamar yadda muka ga kasashen afirka ta yamma to shi ma haka adadin kutub ɗin da ke cikin bulogin marasu ai da su nan ko in kuma kula za ku ga an ce maka kitabu tsahara sai ku ta ta yi in kun gama kitabu tsala in kun gama saboda sallah in an mutu ma ana yin sallah amma ba irin wacce ake yi ce ba ta mutu wacce sai ishe sa da adillin ta tafan fiqh da hadisi wasu a cikin kitabun sala kake samun jana'iz wasu kuma ana gama kitabun sala ya ce kitabun jana'iz shi zana ga a cikin bulugul maram ba shi da abuwa shi kadai ne kitabun jana'iz sai kitabul zaka sai kitabul siyam sai kitabul hajj in kallo an biyo hadisin jibril ko zaka wa an tu'tiya zaka wata Suma ramadana wa tahujjal bayt amma ya kaddamar da kitabul zakat ala kitabul siyam akwai dalili mu yanzu in muka zo karantar da kai in muka ce maka kitabul zakat sai mu ce maka ku duba ku ga ibnu hajar ya fara kaddamar da zakat ala kitabul siyam tare da cewa ita zakka ba kowa ne yake yin ta ba sai ɗaiɗaikun mutane sai mu ta kallafa kan sai wani neman maka dalilin da watakila za ka iya shi a gaba ka ba da shi a matsayin uzurin da ya sa ba a kaddamar da siyam alal zakka yayin da za ga a cikin kutubul yawanci ana ƙaddamar da siyam kafin zakka saboda siyam kowa yana har yara ma tsanana duk da zakkan ma an yaro yana da kuɗi za a fitar masa sai kitabul hajj me yasa a cikin ibadat ake barin hajji saboda shi in kai su ɗaya a rayuwarka ya ishe ka da za ka yi shi ma ka manta da hukunce hukunce in ka je kamari za a ce me yasa dole ka manta da su ita kuma zakka so da dai kana da kuɗi ana fatan ka ci gaba da mallakar kuɗin to sai kuma kitabul hajji kaga an gama da ibadat kenan sai a tafi mu'amalat kitabul buyu shine na bakwai kitabun nikah shine na takwas kitabul jinayat abin ya shafi harkar criminal law kaga yanzu wannan an fara da civil law yanzu an taho business law to kuma yanzu sai aka taho kitabun nikah shi kuma kitabun nikah ana sa shi ne a law of transaction islamic law of transaction mu'amalat ke sa za ka ga in za ka yi mu'amalat a abin nan abin da ya shafi shari'a to ai dama waɗannan za a yi maka su buyu su wannan in kuma a lo za ka yi a irin su sudan da sauran kasashen da suke da larabci kanunul mu'amala to a nan ne za ka yi annika a hawalin shafiya shine family law sannan a ciki ne za ka yi buyu in contract business law da commercial law da wayannan abubuwan kamfani da sauran sai kitabul jinayat an tafi criminal law kenan sai kitabul hudud shi kuma wannan abin da ya shafi punishment sai kuma a to kitabul jihad to yanzu kuma an koma maganar international relation maganar alaƙa tsakaninku da ƙasar da kitabul ƙaba an dawo harka alƙalanci kitabul it shine na goma sha biyar sai na goma sha shida shine kitabul jami to jami in kamar mulhat ne na bulugul mara kamar wani anex ne aka aka shi a jikin bulogul mara to kunga yana da kutub guda goma sha shida wayannan kutub din su ne kamar kasashen an gane ko to kowace ƙasa in ka shiga tana da jihohi ko ba haka ba ne yanzu misali in ka shiga kitabu tsahara yana da babuka guda goma kamar mu najeriya da ka shigo tana da step goma sha shida ko ba haka bane babul miyahi tunda tsarki ne batun ruwa to tunda ai farko abin da zaka fara yin tsarki da shi dai ai asali shine ruwa sai in babu ruwan ake tafiya zuwa ga wani abu sai kuma babul aniyati abin da za a zuba ruwa sai kuma babu izalatin najasa in an zuba ruwan me za a wanke sai babu wudu'i magana alwala sai babu masai alal da tunda suna tare da alwala babu da wudu in kai alwala me zai warware sai zama dole sai kai babu adabu qada'il hajati to in kuma zaka je yin biyan bukatar ya zaka yi babu al wa hukmul junubi babu tayammumi babu al Ta kaga wannan kusan yayi maka summarizing din gaba ɗaya abin da ya shafi tsarkin da in aka gudu tsira matsalolin nasa matsalolin kawai sun fi dubu sun fi matsala dubu a cikin musulunci iya matsalolin sarki kawai ka tattara littattafan fiƙi kuma za ka ga yawanci waɗannan hadisan suna cewa ya kan wannan da ka waɗannan babukan babukan su kuma sun kai babi casa'in da shida wanda da a ce zan ba ku shawara yanzu tun da an gama bulugul maran ka tsaya kawai a karanta maka iya babukan ba sai an buɗe hadisan ba su shiga zuciyarka ka iya gane cewa babu kaza a cikin kitabu kaza kamar yanzu misali bari buga muku wani misali ku gane ku ga irin gatan wahila bainahum wa baina ma yashtahuna kama ku ila bi ashya'in min qabl aw sura take wahila bainahum wa baina eh saba'i ko afatumarunahu ala ma yara aw sura take eh wannan gani azifatul azifa aw sura take ولقد جاء آل فرعون النذر أو سورة كده سورة take. to yanzu na ce Allahumma ya as'aluka min khairu ma sa'alaka minhu nabi abduka wa min khairu ma sa'alaka minhu abduka wa nabiyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam a wani babi yake a cikin bulughul mara yanzu ya rage saura ku kuma ku yi kokarin da a babi na farko a cikin bulughul mara shine babul miya babi na ƙarshe kuma shine babul zikiri wa du'a ka rike wannan kamar yadda kake in kana so ka haddace qur'ani akwai wayayyu a qur'ani amma ba muhaddatawa kuma amma sun fi amfani fiye da mahaddata kawai bambancin su da mahaddata su ba su shiga musabaka ba za su ja sallar hajji ba in ana tukuri ko musaffa ba za su yi kamu ba amma za su yi wa'azi za su tayar maka da tilawa in ka bata za su dora ta za su gane nan a waje kaza ke kuma sun ma fi amfani a cikin al'umma galibi saboda su suna bibiyar yadda za su yi amfani da ƙur'anin ne to amma in ka haɗa biyu kuma shi ya fi alkhairi misali yanzu akwai wanda bai haddasa qur'ani ba amma da ka tambaye shi ka ce suratul fatir wata aya ce ta farko ta suratul fatir ya santa wacce ce ta ƙarshe ya santa amma ko wanda ya haddasa qur'ani amma an ka gaya masa sai ya tsaya ya yi dogon tunani yanzu ka lokacin masa to shikenan suratul hajj da wata aya ta fara sai ya gano da wata aya ta ƙare bari mu gani bari mu gani bari mu gani sai ya gano in dai ba karatun allo irin na rubutu wannan ne za ka kai tsaye kamar kana taba su suke iya gaya ma amma irin haddan nan ya tsuri wata ake yi ta shafi wata duk azumi sai an maimaita <laughs> wallahu musta'anu alaihi tukulan <laughs> ga Sheikh Malam Jika Ilawi ba ko daga Adamawa a masallacin Azga eh, International Islamic Center na jini na kara international din amma haka take standard ɗinta wanda kwanaki da ni da shek bashir muhammad da bashir marafa da baban mu profesa mansur tabbata muka je muka gabatar da program a gurin sun kama na ziyara tare da shek yasar ramadan ɗaya daga cikin matasa masu ƙoƙari da kuma kishin addini da kuma wayewa ta zamani Allah ta musu da akwai malam shek sagir abul masakin wanda shi ma yana daga waje a zaune ɗaya daga cikin malamai ne duk sun zo na san suna ji na kuma la'alla ina yi kuskure za su tare ni abin da nake so kenan ka gane kitabu za misali kitabu tsahara yana da babi goma kitabu sala yana da babi goma sha bakwai kitabu jana'i kuma ba shi da babi ko ɗaya akalla tun kana yi kana manta ta ya karamar takarda kana yi kana mantawa kana yi kana manta duk randa da zaka koyar da bulugun ran sai an ji koyarwa daban da ta wanda shi shiga saye da ka kuma ya fita da ƙafa. sannan wannan littafi yana da hadisai da yawa amma ya danganta da masu har hadisan da kuma ɗaba'ar kamar yanzu wannan ɗaba'a ta saita wannan da nake gaya muku eh, ta wata na ce muku ni ita na fi shakuwa da ita galibi in zan yi wani maram da ita nake yi kaga sun kirge hadisai dubu ɗaya da ɗari biyar da sittin da bakwai amma kamar wannan ɗaba'a ta ku dubu ɗaya da ɗari biyar da sittin da bakwai to duk dai sun haɗu akan dubu ɗaya da ɗari biyar ko mafi yawancinsu sun haɗu akan dubu ɗaya da ɗari biyar ƴan kan ne dai wani yana kirga hadisai biyu hadisi daya wani hadisi uku ma gaba ɗaya zai kirge su a matsayin hadisi daya to hadisi na farko a cikin bulugul maram shine hadisin Abu Hurairah Allah ya kare da gare shi an Abi Hurairah radiyallahu anhu سئل رسول الله mai عن البحر فقال هو الطهور ماءه الحل ميتته اخرجه الاربعه وصوره الشبان هو hadisi da ƙarshe kuma shine hadisin da na karanta muku hadisin ummu na Aisha Allah ya kare da a gare ta wacce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mata addu'a Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka minhu abduka wa nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam shi ma sai karfi to ibn hajar ya bi tsarin taƙaitawa a cikin wannan littafi kamar yadda ya faɗa da kansa yake cewa alhamdulillahi ala ni'amihi adh-dhahirati wal-batina wa hadisa was-salatu was-salamu ala nabiyyihi wa rasulihi Muhammadin wa alihi wa sahbihi alladhina saru fi nusrati dinihi sayran hasisa wa ala atba'ihim alladhina warithu ilmahum wal ulama warathatu al-anbiya'i akrim bihim warithan wa mawrusa sai amma ba'du kun san amma ba'du ake cewa ko Imam Bukhari a cikin Sahih Bukhari ya buɗe babi babu alƙaulu amma ba amma waɗanda ba ba sa naci akan komai sai sun kwaikwayi na annabi sallama ko suna duk da dai ba haram bane kai kai nakan a magana Ba ya cin abin da aka matsanta dole sai mun yi kwabo da kwabo amma dai in soyayya ka tai soyayya ilimin ka kai ilimi tun daga na annabi ai sai ka ajala kowa ba a cewa wa ba'adu ba a cewa summa amma ba'adu shi annabi sama sai sai amma ba'adu duk da cewa sallallahu alaihi wasallam zuwa ya ana yi a larabawa an ce wanda ya fara yin shi ne sahaban ibn wa'il wani balarabe ne mutumin yaman wanda ya ce laqad alima al-hayyul yamanuna annani idza qultu amma ba'du anni khatibuha to amma duk da haka manzo Allah sallama duk maganarsa sai ya ce amma ba'd to kai ma kana zo ka zama cikakken masoyinsa ne sa? Kai ma sai ka dinga cewa amma ba shi yasa na baka assignment ka je ka duba littattafan muhaddisun malaman hadisi na kwarai za ga dukkan su ba sa sa summa amma ba ba sa sa kuma wa ba'ad, sai dai su sa amma ba shi yasa wani wani malami ba na manta cikin malaman mu masana hadisi a nan garin ina yawan karatu wata ran sai in manta in ce wa ba'ad. Sai sanda na ce ya bugo min ya ce na ji karatun ka ce wa ba'ad, sai garanta ya ɓaci yau da gobe yau da gobe har Allah ya sa na saba kaina amma da zan ce wa ba'ad, sai na tuna sai in gyara in ce amma ba'ad. سولا هكا من ذن الله صلى الله عليه وسلم دعو كل قول عند قول محمد صلى الله عليه وسلم فهذا مختصر وانا اللتاف تأي تتل لتاكي يقول يا تأي توشي نيدا قتل لتاف الإمام كما يا بطار ابن أنا ابن دقيق يا كما بطار ابن عبد الهادي أسكين الحارة فهذا مختصر ذات أبو الفرقو ibn hajar ya bi hanyar ikhtisari shi yasa bai yawaita abuwaf ba kuma ba kowane hadisi ne da yake nuni akan mas'alar ibn hajar ya kashi ba dan haka shi yasa ka iya samun hadisi a umdatul ahkam babu shi a cikin bulugul ka iya samun hadisi a al-muharrar hadisi ba baya cikin bulugul mara kuma a cikin kitabun babu amma ibn hajar bai kashi ba saboda ba bai san shi bane a'a ta yi maka dama zai maka takaitaccen zai maka takaitaccen littafi saboda haka ibn hajar allah ya kansa rahama ya lazimci takaitawa to wannan takaitawar kala biyu ce na ɗaya takaita koro hadisan don haka za ga ibn hajar ba kowane hadisi yake koro maka ba don haka don malamin ku ya ce zai samu ku almuharrar fil hadis ko umda ka ku ce a saboda za ku tsinci waɗansu hadisan da ba ku yi su a wani gulmaran ba kuma suna nuni akan matsalar kuma ingantattu ne wannan takaitawa ta ɗaya kenan iktisari na biyu kuma ku duba hadisi na farko ce maka yi an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fil bahri qala rasulullahi sallallahu alaihi wa wasallam fil bahri manzon Allah yayi magana game da kogi والطهور ماء والحل ميتة أخرجه الأربعة وابن, الشي... وابن أبي شيبة واللفظ له وصحاب الخزيمة والترمذي شكرا يا جماعة ما وانا حديث إنك كما المهرر ابن عبد الهادي هيك قتاي عن أبي هريرة رضي الله عنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نحمل البحر إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء fa in tawadda'na bihi aqishna afana tawadda'u min ma'il bahri qala huwa at-tahuru to shi ibn hajar abin da yasa yake maka wannan ikhtisarin so yake isa zuwa the point so yake maka maganar ruwa babun almiya me alakar almiyahu da kitabu tsahara saboda ana yin tsarki da ruwa to an abi wa rasul Allah qasa sulban huwa tahur ma'u al mai tatu me alaka wannan hadisin da almiya ana so a gaya maka asalin ruwa in ka ganshi yana da sarki saboda manzo Allah ce tahur ma'u to dan haka ya dauko maka wani dogon magana ko ma cikin littattafan da yace maka sai ka je ka nemo hadisi an gane istisar ko misali hadisi na biyu wa an abi umama al-bahili radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu innamal ma'u la yunajjisuhu shay'un illa ma ghalaba ala rihihi aw ta'amihi aw lawnihi shi kuma asali hadisin bi'r buda'a ne wata rijiya ce wa kanat bi'ran kama a cikin mahara wa kanat bi'ran yulqa fiha an-nasan wa mahayidun nisa yulqa fihi maitatu wan natan wa mahayidun nisa wata rijiya ce a Madina sunanta bi'r buda'a a ciki a can ake jefa mushe in ya mutu a nan ake jefa duk wani abu na datti kamar in an yanka za a je a zazzage tumbi ko an kwashe wani abu na kazanta, sannan mata ma in sun yi kunzugu lokacin al'ada ko an haihu mahaifa ma can ake jefawa to idan an yi ruwa sai rijiyar ta cika in ta cika sai ta tafi da wannan dattin sai kuma mutanen madina kuma dole suna da buƙatar ruwan wannan rijiyar sai suka zo wajen manzala sun suka ce ya Allah za mu iya amfani da ruwan rijiyar sai sai innal ma ala yunajjisuhu shay'un illa ma ghalaba ala rihi aw ta'ami aw lam to ma ga ibn hajar sai me sai ta aita hadisi da haka kenan ashe sharhin da malam yake muku kaga in ya zo nan zai ce maka to wannan asalin hadisin ga yadda ya tafi sai an ka koma sunan salam na sanani zai komar da kai yadda asalin hadisin yake domin ya tsora ka akan turba da hanya an gane misali ka dau hadisi na uku an abdullahi bin bin umar radiyallahu anhuma qala qala sa idza kana al-ma'u qullatayn la yahmilu al-khabatha wa fi lafdhin lam yanjis shi ma kuma hadisi ne da dogon hadisi ne da bayanansa haka zaka ta tafiya da haka manhajin ibnu hajar na farko shine manhaji ne na ikhtisari an gane ko to sai abu na biyu fa'ida da za mu samu a cikin bulugul maram ne wato duk da haka kuma littafin ya zama hatsin bara ko da kan kusan duk abin da kake bukata za ka samu ka san dan jakan magoro duk maganin duk cutar da kake da ita da ka tambaya za a buɗe da a ɗauko maka ita shi ma idan ka koma cikin muƙaddimar za ka ga da kansa ibn hajar ɗin ya faɗi haka yake cewa fa hada muktasarun yashmalu wannan yashmalu din ya nuna maka cewa is a concise book littafi ne da ya kunshi duk abubuwan da kake bukata ya tattaro ala usulil adillatil hadisiyya saboda haka littafi ne da zai wahala mas'alar da ka bauta wa Allah da ita ka rasa asalinta a cikin wannan littafi shi yasa alƙali da malami mai bada fatawa da malamin mai karantarwa da mai sanyin addini duka ba sa rabu da wannan littafin kullum cikin sake karanta shi ake kullum ni ko yanzu na samu wanda zai karantar da bulugul maram in dai zai ba da fa'ida zan sake koma da karanta kai ko abin nan na buɗe rediyo na buɗe na ji ana karanta shi kai yanzu aka ma muna downloading din sautin nasa don mu dinga kunna in za mu bacci muna ji muna ji muna ji muna kusan kace a lokacin yarinta an karanta bulugul mara ma dai da ana haddace hadisi ya to an haddace bulugul mara amma tare da haka kullun sabo yake sake koma kullun kullun ta Allah sabo yake sake koma to da littafi ne da yake malu alal ahadith sai na uku ibn hajar ya tace maka ya tankaɗe maka ya rairayi maka don haka ba wani abu da ya kawo maka anan wanda zai ɓatar da kai ya bi irin yadda su bukhari da muslim suke duk yadda su bukhari da muslim suka yi maka a cikin hadisi ba wani hadisi da zai batar da kai in ka ji wani ya ce ma a ɗinka da karanta hadisai za su batar da kai to shine batacci in ka ji wani ya zaƙulo hadisi yana ƙoƙarin ya murbuɗa fassara sa to shine batacce amma babu wani abu da waɗannan malaman suka sa maka a littafinsu wanda zai kai kai baro ka domin shi ma ya faɗa gashi nan yake cewa ala usulin harartuhu tahriran baligan na tace shi matuƙar tacewa kuma wallahi ba ƙarya yake ba ya tace in sai ɗan abin da ba a rasa ba na ajizantaka ta ɗan adam shi ma kuma bai shiga cikin saƙon littafin ba sai dai a wajen ingantawa ko raunanawa ko kuma a wajen danganta magana ya danganta ta zuwa ga wani malami la'alla saboda da kai rubuta shi mai yiwa in ka koma sai ka ga ya ce maka abu da sai koma cikin abu da din sai ka ga babu ta maka bai danganta shi zuwa ga nasa'i ba kuma ya ga yana cikin sunan nasa'i ko ya danganta shi zuwa ga nasa'i amma baya cikin sunan din almusta ba yana cikin al misali an fahimta ko to saboda haka akwai tahariri a cikin littafin ya tace ya tankade ya rairaye hadari ko akwai hadari sai na hudu ya yi abin da ake kira amana shine duk abin da ya kawo wanda ba nasa ba ya yi ƙoƙarin ya faɗi wanda ya faɗa misali yanzu za ka ga kamar ta ko ina ne ba sai wannan hadisi ba inda Allah ya kai ko kuma bari karanta muku daga nan kawai saboda mu mu isa zuwa ga inda muke so isa shi da kansa yake cewa a mukaddima wa bayyantu aqiba kulli hadisin man akhraja man akhrajahu min al-a'imma duk wani hadisi da na kawo a ƙarshen sa sai na gaya maka suwaye suka tarwaito shi li iradati nusul umma dai yi wa al'umma nasiha to a nan duk wanda ya karanta bulubul maram fa'idar da ya kamata ya fa'idanci da ita shine kar ya dinga sakin hadisai kawai in za ka yi wa'azi ko za ka ba da bayani ko waye ka yi muraja'a ka ga wayar mai ko hadisi shi yasa za ka ga aƙalla almajirai da suke damuwa da hadisi ko tambayar su kai ya ce a hadisin za a ce ko na wane da wane wanda ke cikin kaza wanda wane ya rawaito shi an gane kaga wannan yana nuna maka cewa ana so in ka faɗin magana ka kawo dalili to ka kawo a inda dalilin yake kuma gaskiya ibn hajar tun daga farkon hadisin har ƙarshe babu inda zai faɗa maka inda aka rawaito da ba wani hadisi da ya kawo yi maka shi sannan ibn hajar Allah ya kansa da rahama ya kawo wasu yace dan in taƙaice maka idan na ce a kharaja musaba'a to ina nufin ahmad da bukari da muslim da da ahmad da bukhari da muslim da abu dawud da tirmidhi da nasa'i da ibn majah wannan sune as-sab'a idan na ce a kharaja sitta to ina nufin kashira ahmad a cikin makwalama in na ce rawahul khamsa to ina nufin ma'ada al-bukhari wa muslim in na ce a karajahu al'arba'a a yau wace kuma ka ƙara ahmad in ya ce a karajahu al'arba'a to sai ka ce ma a dahuma wa ahmad sai ka cire nan ka cire ahmad idan na ce kaga duk gaba ɗaya maka bayanin me yake nufi kamar kuma yadda tsarin malaman hadisi ne a cikin kutubu tarajin da sauran tun da saboda lokaci ba sai mun tsawaita bayani a wannan ba in yace as-salata to sai ka cire ibnu majah tirmidhi ne da nasa'i da abu dawo idan kuma rawahu kaza wa kaza to zai kara maka in ba sa cikin nan kamar ibn abi shaiba da sauransu da zamu faɗi wasu malaman da yake kawo hadisansu duka yayi bayani sai abu na shida shine ibn hajar in dai hadisi ba a cikin bukhari da muslim yake ba wanda su ne al'umma ta yarda cewa duk abin da yake cikin usul na bukari da musulun to ingantacce ne to inda hadisi ba cikin bukari da musulun yana yin iya bakin kokarin sa ya gaya maka matsayin hadisin shin ingantacce ne ko ba ingantacce ba ne wannan kuma kuma shaida ne misali yanzu kun ga a hadisi na farko yana kawo yana kawo hadisi na farko tunda ba bukari da musulun ne suka rawaito shi ba ah, me ya ce al-arba'a ko sai yace wa sahahahu ibn kuzaima kaga ya gaya maka ibn kuzaima Muhammad ibn Ishaq ya inganta shi wa tirmidhi in ka koma cikin sunan tirmidhi zaka ga imamu tirmidhi Allah ya ji kansa da rahama da ya kawo hadisin yayi hukunci a kansa warawahu malikun wa shafi'i wa ahmad ah, don haka kaga ya haka yana faɗa maka hukuncin hadisin in baya cikin sahihul bukhari da sahihu muslim a sannan wani lokacin kuma yakan yi hukunci da kansa ba sai ya nakalto ba wata ran zai ce maka wa allahu dara bil waqt dara ya soki hadisin ya dan jimar targade ya ce saboda hadisin wanda ya inganta ɗin mawqufi ne shi ko mawqufi ba maganar manzo Allah sallallahu alaihi kuma in mawqufi yafi hadisi mausuli inganci to alama ce ta illa kamar da imam al-hakim ya nuni wannan wani zaurance ne mai zurfi na ilmul ilal a wajen malaman hadisi to wani lokacin kuma kamar misali a hadisi na 617 yace wa isnaduhu da'if za ga da kansa ne ya raunan hadisin kuma ya isa ya raunan hadisi Allah ya ji kansa da rahama to amma da za a samu wani shi kuma da zai kokari ya bibiya hadisan da ibn hajar da kansa ya raunana su a bulugul Mara a cikin ɗaliban malam ya ebo su a hankali a hankali sai ya faro daga farko wanda da kansa ya raunana su ba na kalto raunanawa ne ba to kuma sai ya bibi mai malamai suka ce akan raunana hadisan shin ibn hajar din a raunana wanda ya ya dace da maganganun raguwar malamai ko kuma akwai inda malamai suka ja masa kaga kenan akwai aiki a kan sannan sai abu na bakwai yana iya bakin kokarinsa idan ya haɗa maka malamai da suka rawaito hadisin rawahu wane da wani. da da wani to wataƙila akwai ɗan bambanci na lafazi an gane to yana ƙoƙari ya gaya maka wannan siyaƙin da ya kawo na wani ne sai sai wallafazu da abi daud su ragowar in ka je in lafazin su kwabo da kwabo ba irin wannan bane amma dai shi nafsin hadisin shi ne an fahimta ko to a lura da wannan yana yin haka sannan bayan nan wani lokacin in ya kawo hadisi to yana so ya gwada maka wannan hadisin ba shi kaɗai ba ne yana da wasu iyalai da suke kasuwarsa amma ba sai ya kawo maka iyalan ba to don haka sai ya juna maka su sai sai misali rawahu dara kutsani min hadisi bin abbas radiyallahu anhu bayan ya kawo maka hadisin sai sai irin wannan din an rawaito shi daga ibnu abbas a cikin sunan na imamu dara kutsani kaga ya kawo maka shahid ko mutabi na wannan hadisin sannan yana yin wani abu da ake cewa al-isharatu ila asl al-hadith in ya koro maka hadisin ne maka bayani a kansa to sai sai maka amma wannan hadisin duk wanda kaga ya kafa hujja da shi to ya jiyo kanshin ogan hadisan ne a wannan ma'anar a wuri kaza misali yanzu sai zan ce maka imamu ahmad da ashabu sunan al-arba'a illa ibn sun rawaito daga abu darda cewa manzala sun ce al'ulama wa rasatul anbiya koro maka hadisin sai ce amma asalin hadisin yana cikin sahihu muslim amma ba ruwaya abu darda ma'ana ko da wannan akwai kunji kunji a cikin isnadin ta can da can can amma magana tana da asali a wani siyakin in an koma cikin sahihu muslim ta inganta illa dai ba ta da irin wannan ƙare-ƙaren da yawa da ke cikin wannan hadisi to ibn hajar yana yawan yin haka a cikin bulugul maram kamar misali in ka koma hadisi na 82 zai ce maka wani ibn majah waje ala isbi'ahu fi qulunayhi wa li abi dauda lokacin kiran sallah lawwa'un qahu lamma balagha hayya ala salah wa yaminan wa shimalan ولم يستدر سيتي وأصله في الصحيحين amma asalin riwayar ta cewa mutum ladan zai iya juya dama da hagu ta zo a cikin sahihul bukhari amma a wani hadisin daban ta yanda in ma ka kayar da wannan riwayar to za ka iya komawa can ka ɗauki wa to kare kenan shi bulugul maram littafi ne bayan kasancewarsa littafin hadisi kuma littafi ne na kimiyya ta hadisi sannan sai abu na goma sha ɗaya ibn hajar ya jera maka su a irin tsarin jerin tuƙihu. da haka bai kawo maka su a tarwatsa ba ya kawo maka farawa da miya ya koma bahara ai al'ani kitabul miya babu kitabul tsara ya fara da miya al'aniya alwudu almasu al-khuffai haka haka har ya kai karshe yana bi a hankali daga wannan sai wannan ba a yin tsallake haka ake tafiya Allah ya kansa da rahama amin to sai abu na ƙarshe a nan a wannan babu shi ne wani abu mai mahimmanci da ya kamata a kula da shi yawanci masu gaggawa ba sa bari a gama bulugul maram da su da an zo kitabul jami ne su kai da Allah tunda mun gama mun samu na sallah ai ba sai mun yi rahuwa ka gama dan asharar lake na tunda dai na samu na sallah ko a nan ba a more ni to kitabul jami' kusan ibn hajar ya more da kitabar jami a cikin littafin bulogun mara domin littafi ne wanda yake kunshe da fa'idoji masu tarin yawa wayanda suka fita daga siyakin ibada ta sallah da azumi da zakka da hajji don haka ya kamata ma lokaci guda kawai a saka kitabul jami a yi sharhin na ba sai an yi sharhin rabuwa hadisan ba in an so kawai a sa daura za a fassara a yi fashin baƙi da bayanin kitabul jami saboda ya kunshi al'adab dubba na yadda abubuwa suke kasancewa a musulunci albirru wasila kirki da kuma sada zumunci da biyayya ga iyaye ya ƙunshi zuhudu ya kunshi kwadaitarwa akan kyawawan halaye ya ƙunshi tsoratarwa akan munanan halaye sannan a ƙarshe kuma ya kawo addu'o'i wanda ba ɗan adam ɗin da baya buƙatar addu'o'i shi sa malamin mu shek abdulkarim al-kudair ya yi sharhi iya kitabul jami' ɗin min kitabul ulumullah ku zauna da kai da abokananka ku karanta shi ku ƙara karanta shi har ya shiga cikin zuciyarku ya zanto ana karantawa ma kun gane cewa kitabul jami ake karantawa kamar yadda ɗan uwa yanzu ana tambaya ke gane wannan hadisin a cikin kitabu kaza yake babu kaza yake kuma kaga irin wannan karatun na ka ga masu fahimta ni ba na damuwa wallahi in zan yi wannan karatu in mutum biyu uku hudu ne ana gane cewa ana ganewa ko ana riƙewa ba na jin daɗi a raina amma ina tabbatar da akwai wani mutum ɗaya ko a saƙo yake ko a loko wanda shi ana yi ƙara masa gaba ake yi yanzu da za a auna shi a sikelin karatu ko imani ko hattara da kulawa za a ga kilansa na yau ya fi na jiya to ni shi ne zan ji a raina na yi karatu mansur ibn ammar za'ifi ne fil hadith lakinnahu fil haka ya mutu da ya mutu sai aka mafarki a ganshi a mafarki a cikin wani yanayi na jin daɗi jin daɗi da alama Allah ya masa rahama sai aka ce masa ma za bika ya mansur ya aka yi ne mansur haka muka ganka sai ce wallahi qala Allah li ya mansur atadri bima ghafartu ai da Allah ya gafarta min sai ya tambaye ni sai ka san ya aka yi ne hakan ta kasance ya mutum nace la ajri ya rab yace li annaka wa'asta fi majlisin min majalisika fa baka abdun min ibadi fa wahabtuhu laka wa wahabtuka la saboda wata ran kali tunatarwa a masallaci sai wani mutum daya mai hattara ya fa'idanci da wannan karatun har ma karatun ya sa shi kuka wannan kukan da ya sai muka gafarta masa saboda kai da kai wa'azi kai kuma saboda kukan da ya albarkacin kukansa sai muka yi maka gafara bai shiga aljanna da hasabar ru'ya din bai shiga aljanna da sallah fa da azumi duk duka suna kai mutum aljanna amma da Allah ya tashi a cikin ayyukan nasa sai ya ɗauko saboda dama shi Allah ba girman aikin yake yake yake yake dubawa nagarta aikin kamar yadda ya faɗa a cikin suratul saba'i yake cewa ah, wa'malu salihan inni lima ta'maluna ba. dama a salihu da al-khair irka'u wa abudu rabbakum sai sai waf'alul khair saboda wannan alkhair din shine yake sa da allah kuma la'allakum tuflihun to kuma babu alherin da ya wuce a koya wa mutum abu ya gane to shi ko mutum ai ba zai gane abin da ba shi da amfani ba shi yasa ana karantar da ilimi mai amfani za ga mutane masu himma su suke zuwa su saurara su kaga mutum ya buɗe lacca ko karatu ya kai awa biyu ko uku amma ba zai samu nutsuwa ba sai ya gama jinsa saboda fa'ida ce ta ilimi amma akwai wanda in raddi ne da tsiye in ya kai awa biyar zai hana kansa bacci ya je amma ba zai iya jimirin jin karatu na minti ashirin ba karatu kowane iri ne ko karatun da ba na addini ba in dai ba na cutarwa ba ne irin su sihiri su falsafa su kiɗa ko karatu za a yi maka akan unguwanninku labarin unguwanninku ilimi ne sai ka kasa kunne ka saurara ka ji akwai ranar da karatun zai amfane ka ba za a iya cutar da kai ba akwai ranar da za ka zo kuma kai ka ba da karatun da ka a zage dantse da Allah nan ma'alumar ɗin da muke faɗa a yi amfani da su ibn hajar Allah ya ji kansa da rahama ya ɗan yi da kansa a cikin bulbul mara ka san aikin ɗan adam wannan yana ƙara tabbatar mana da mu'jizar alƙur'ani afala yatadabbaruna alquran walau kana min indi ghayri allahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira to duk wani littafi da ba na Allah ba zai yi wa iya samun ba wata ne dole sai an saba amma zai ibn hajar Allah ya tsarsa da rahama ya dan fada cikin kusafurai misali hadisi abdullahi bin abbas Allah ya kara da a da shi hadisin 756 cikin isnadin hadisi to ibn hajar Allah ya ji kansa da rahama da ya ce illan nasa'i to nasa'i ya rawaito hadisin kaga kuskure ne wannan amma wannan yana cikin abin da za a soki mutum saboda shi za a tabbatar da cewa lalle zama ma yayi littafin tunda har ya iya samun irin wannan kuskure sannan wani lokacin Allah ya ji kansa da rahama shi da kansa yakan yi tasarrufi a cikin lafazin hadisi saboda a zahir da kai rubuta littafi, ba littafi ya ɗauko yake kwafa ba haddasa ce ta muharrar da al ta ba shi damar taƙaice wannan littafin misali a cikin hadisi na 487 hadisin ummu afiya take cewa umirna an nukhrij al-awatiqa wal kuyyaba fil aidain an umarce mu fil idan za mu fita idin babbar sallah da karama an nukurija mu fito da yayanmu al'awatiqa sabagizi wal da 'yan mata an san sabagizi ko a san sabagizi ba jam'i ne na sabagiziya ta kuma sabagiziya ita ce matan da bata taba aure ba amma shekarunta da kamanninta sun fita daga shekaru da kamannin budurwa ana kusa ana akan samu haka ko saboda lura aljanu ko saboda tanti ko saboda yarfe ko saboda wani abun kunya ko kuma saboda kaddara da can lokacin da ake yawan yin abubuwa da an liƙa wa gida an ce gidan mayu ne sai ga 'ya'yan ba su aure ba wallahi wasu shi ke nan su da aure kuma lokacin da akwai nagarta sai ka ga yarinya ta kai shekara arba'in ba ta taɓa sanin namiji ba yawanci ma in ta kai wannan shekarun ta fara yin ƙasa ƙasa ƙasa ƙasa kuma ba ma ta fitowa ko biki za a bata zuwa saboda tun ana magana ana ta ciwon bakin har ma ta ɓarko sai ake ce mata sabagidi sabagidiya to kun san irin waɗannan ba komai suke fita ba sai maza Allah ce har ranar sallah su fita a je sal'idi ne umirna an nukhrija hunna ko an a wace awatiq wal khuyya zuwa ƙarshe an umarce mu da mu fitar da su irin wa'annan sabagijin da kuma mata fil idaini lil khairi wa da'wati al muslimina wa ya'tazi lil khuyyad al musalla muttafaqun alayh to kaga anan ibn hajar ya dan yi tasarrufi a wasu daga cikin alfaz din hadisin wanda in ka koma cikin bukhari da muslim za ga akwai dan gyara akan yanda shi ibn hajar ya kawo to kuma ka san tunda da kai rubuta dole ne wata ran za a sayo mutum ba wata ran a ƙur'ani yake mantawa ya yi ƙari amma ba irin karatun kogo na kullum da kullum sai an yi ƙari a akwai lokacin da ƙarin shigowa yake shi ma wanda ya yi ƙarin bai ma sani ba banda irin ƙarin sallar ɗansu da innan lazina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama na jajjilu domin baddalla wa bijiru da ukura ne yanzu kula da wannan ai ƙari ne na abin nan ko to ba irin wannan ƙarin ba irin ƙarin wataran sami'ul alim ya manta ya ce sami'ul basir ko azizul hakim kaga yau da gobe ce sai ga mutum ya ƙware, ya ƙware. amma kuma wata da yau dan azizantaka ta an anan to balle kuma hadisi wanda shi ba shi da irin wannan kariyar ta lafazi irin qur'ani shi kariyarsa ta ma'ana ce da saƙo amma akan yi ma ruwaya da ma'ana ko ba haka bane ko malamai sun yarda za a iya yi sannan wani lokacin ibn hajar yakan kawo hadisi kuma ya ba'afa shi da kansa in ya ba'afa shi ko ba zai gaya maka me yasa ya ba a fashi ba amma dalilin da ake ba shi uzuri saboda ya ce muktasar don haka ba dole ne komai sai ya kalalace shi ya ba to sai tambaya shin da abin da yake cikin sayi kaje yake cikin bulugul maram an kawo shi ne don a yi aiki da shi ko kuma akwai abin da ibn hajar ya kawo shi ba don a yi aiki da shi ba to amsa shi ne akwai abin da ibn hajar ya kawo shi ba so yake kai aiki da shi ba so yake gaya maka ana faɗarsa in ana maganar wannan babu amma shi bai inganta ba sai ka maka sai gaya maka rashin inganta wanda shi kuma wannan ya kwaikwaya ne daga sani ashabi suna wanda suna kawo hadisin liddiddiya dan su nuna maka cewa wannan hadisin ababun baya cikin hadisin da za a yi aiki da shi ko dai saboda in aka da ijma'u ala khilafihi ko kuma saboda yana da rauni ko imam malik a cikin muwatta hadisi nawa malik ya rawaito a muwatta kun bai yi aiki da shi ba wannan shi ma majal ne na bahasi har yanzu ba a gama da shi ba ma rawahu malikun wa lam ya'mal ne. duk da cewa an an tattaba wasu bangarori amma har yanzu majal bigire ne da yake buƙatar sake bibiya a haƙaƙe shi misali a cikin kitabu sala a babin sallama imam malik ya rawaito hadisin sallama uku kuma bai illanta hadisin ba amma kuma baya yin aiki da shi ko baya cikin koyarwar maliki yin sallama ko abin da ya tabbata shi sai sallama biyu ɗaya a dama ɗaya a hagu kuma da alfazun sallama assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu assalamu alaikum wa rahmatullahi ana ƙara wa barakatu a hagu ya za ku ce ba a ƙara eh yau ya zo a cikin hadisin wa'il ibn hujjar Allah ya ƙara yadda a su, ko to abin da nake so ka koya ku ajiye mu magana wa'il ibn hujjar din ka koyi da an faɗi ba abu nufin muran za ka iya buɗo shi yanzu inda zan sai maka buɗo min hadisin wa'il ibn hujjar in baka minti in minti za ka iya buɗo min shi ba sai ka duba fahari ba kawai ka buɗe inda za ka gane mutum yana karanta littafi kenan ina yawan buga misali da mala amini na ne na fi kowa sanin sa fiye da kowa kuma na fi kowa sanin irin baiwar da Allah ya mishi da yawa wani lokaci ko gardama akan wani abu zai iya haɗa mu wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza ko kuma wani zai kawo wata magana ta ilimi ko shi zai kawo magana ta ilimi sai a ce a ah, ai tana littafi kaza ban taba ganin wanda yake saurin rudo magana a littafi irin wallahi komai rintsin littafin farko dai tukuna dama in ya taba zuwa labiraren ko in labiraren take gwanda ma ta saka iya cewa ta sace. kafin ka iya nemo littafin shi ya nemo shi sannan yanzu nan ka kace kamar irin ƙwararrun gogaggun manajojin bankin nan wanda in suka saka rafa aljihunsu in za su haka naira goma sha in za su haka dubu goma sha bakwai in yan dubu ɗaya ne zarowa ɗaya za su yi maka su miƙa maka ka lissafa ka ga naira dubu goma sha bakwai akwai wata da ta gaya mun ta ce mahaifinsu haka yake musu in dai zai ba ku kuɗi baya lissafawa manajan tsohon manajan banki ne kawai in ya ɗebo kawai zai ce nawa kana faɗa zai ɗebo iya kuɗin sai ya ba kuma wace ba mu taɓa ƙirga mun ga an faɗi ba to kai ma yanzu na in ce maka buɗo mun hadisin wa'il ibn hujr wani ya dinga bari mu gani shafi na nawa yake a to bari mu koma fahari a a to kai maza ka koyi yadda da an ce maka hadisi kaza abu nuzul maram tunda kun gama shi ni ina ba ku fa'idan ne saboda kun riga kun gama littafin sai sai ka ga yadda za ka iya buɗo hadisin mutum wani ana kara wa barakatuhu rikici ne tsakanin shekul albani da waɗanda suka sa amsa hadisin asalin sa hadisin abu dawud ne na wa'il ibn hujjar shi abinda albani ya tabbatar shine a ruwayar wa'il ibn hujjar kawai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ne a dama amma banda banda a hagu amma an yi mata ta'aqubi shi shekul albani din duk da cewa ya magana a cikin sifatus sala da yawa akai cewa nuskar wa wa barakatuhu a hagu kuma muhakkikun sun ce ai nuskar da suke hannunmu nuska ce ta lu'ulu'i ruwayar lu'ulu'i ce daga abu dawud amma a nuskar ibn dasa a shi wannan hadisin nafsuhu an samu ƙarin su a hagu haka sai a sallama wannan nuskar shi kuma shekul albani ce a bijiro masa da nuskar yanzu a kai ɗan kaɗan wanda bai taka kara ya karya ba saboda raunina da kuma lokaci da kuma karancin rubuce-rubuce da aka yi a wannan babi kuma na gaya muku na sake muku ihala zuwa ga sheik ta adam muhammad nan gere wanda lakcara ne a fataskum a jami'ar yobe jami'ar jihar yobe wacce take garin damatu kuma ɗaya daga cikin manya-manyan malamai ne majistar ɗinsa da diktora ɗinsa duka akan kundin akam da global maram da kuma muntakal akbar na majalibin taimiya yayi to kuma bayan nan yana da waɗansu bincike-bincike da suka shafi kutubu a hadisin ahkam din wanda na gaya muku da yawa daga cikin ma'alumat din da na baku nima da ma'alumat din sa na dogara abin da muka faɗa dai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure kuma Allah ubangiji ya yafe mana ibnu hajar Allah ya saka masa alkhairi Allah ya ba shi ladan wannan aiki da yawa al'umma da ake karanta littafin nan a koyaushe a duniyar musulmai kuma muna fatan allah subhanahu wa ta'ala ya saka wa malaminku da alkhairi ya sanya aljanna ita ce kaɗai sakamakonsa wadataccen sakamako da allah zai bashi sakamakon wannan namijin ƙoƙari da yayi in ya yi kusakurai a ciki allah ya gafarta maka kusakuransa Allah ya ƙara bunƙasa masa iliminsa ya ƙara masa imani da ikhlasi iyayensa da malamansa Allah ya saka masa alkhairi wanda suka asasa wannan majalisi na karatu kuma Allah ubangiji ya ɗaukaka darajarsu. su inda waɗanda suka mutu Allah ya yafe musu ya sa su aljanna masu ran kuma Allah ya ba su yadda za su yi a rayuwa kuma Allah ya sa su da imani Allah ya sanya su a cikin aljanna a ah, zan so kafin Allah kafin gintse ku ba da dama ga malaman nan ko kalma ɗaiɗai ce mu ji a abin da za ku ce zan so in fara jin malam muhammad bashir marafa ɗaya daga cikin matasan malamai ne kuma fitattu ƙwararru la da zakihim alallah mutumin tabbata ne amma yana yawan zama a kano lalar duniyar kano ba ta san shi da yawa to so ɗan tofa ko kalma ɗaya ce kafin Allah ya sa wata rawa ku kamo shi tun da ana samun koyaushe domin shi ma ya bada fa'ida zan fara da shi tukun وبعد السلام عليكم ورحمة الله ina dai ba da uzuri da hakuri ga abin da malam ya faɗa ina ji kila malam wahami ya yi yanzu zama da ya ce zan raka shi ya zo ya mahadara a nan kuma har ga allah ni dai na zo na ji karatu kamar saura kamar sauran ɗalibai allah ya saka wa malam da alkhairi kawai dai dan abin da zan iya faɗa guda ɗaya ne zuwa biyu wannan karatun ya kamata mu san cewa tsakani da Allah fannin da ake magana a kansa ba fanni ne na ragwayen mutane ba fannin hadisi sai yasa tun da da yau kuma za ka samu cewa malaman hadisi sun fi kowa karancin lokaci kuma haka abin yake za ka samu a lokaci baya isar mutane inda kai ɗalibin hadisi ne na gaskiya kuma za ka yi ɗaya abin da za ka yi kuma za ka tashi ba ka iya kewaye shi ba shi ne kaɗai ilimin da har yau ana magana a kansa in dai haka ne tsakani da Allah ya kamata a ce mun bada lokacin mu kware da gaske mun sa himma mun zare damtse akan koyon ilimin hadisi Allah ya sanya albarka ga waɗanda suka sauke wannan littafin kuma ya kara musu himma da kuzari Allah ya saka wa malam da alkhairi ya kara masa albarka mun ƙaru kwarai Allah ya bashi gidan aljanna bisa ga wannan assalamu alaikum wa to a sai a sheikh malam mika'il hafizahullah wanda asali shi malam ɗaya daga cikin limamin masallacin almanar ne na kaduna yanzu haka a wannan cibiya shi ma za mu ba shi ɗan gaisa da mutane assalamu alaikum wa ba sai mun yi wani dogon mukaddima ba eh, zan kaina da fiha da 'yan uwa na ɗalibai cewa mu sani ilimin hadisi babu ilimin da ya kai shi tsada tsada a wurin daraja tsada kuma a wurin tsada a wurin daraja sannan tsada kuma a wurin abin rayuwa za ka gadi yawancin masallatanmu za ka ga ana kawo sadakan alkur'anai ko amma da wahala ka ga ana kawo sadakan hadisai da wahala to ilimi ne mai tsada a wurin daraja kuma mai tsada a wurin aljihu don haka sai an daure kuma wallahi kano 'yan gata ne da yawa sai mutum ya fita garuruwa za ku gane cewa kano allah maɗaukakin sarki ya ɗaukaka ta ga su malan nan suna ta ba da ilimi wanda duk inda ka je ka dawo irin ne za ka koya duk kasan da ka je irin shi za ka koya dai ka dawo to kano allah maɗaukakin sarki ya mata wannan daraja din kuma wallahi abu na ƙarshe shine babu ilimin da ya kamata mu mai da hankali akan irin ilimin hadisi saboda yadda mutane suka tashi wurin cin mutuncin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama to babu yadda za mu yi mu ba shi kariya mu kuma ba za mu iya ba shi kariya ba har sai mun san ilimin hadisi. ilimin hadisin kuma sai mun koye shi ta hanya mai kyau to Allah madaukake sarki ya saka masu malam alkhairi da wahala kaga an yi karatu kuma an zo ana bayanin yanda littafin yake wannan yana da wahala yana da wahala to Allah ya saka da alkhairi kuma Allah madaukake sarki ya sanya a cikin mizanin lada Allah maɗaukakin sarki ya yi mana albarka ga baki dai assalamu alaikum wa rahmatullahi sun ji magana a takaice zan so Sheikh Malam Muhammad Sagir abul Masakin Muhammad Sagir Usman abul matakin wanda shi ma ɗaya daga cikin ɗaliban ilimi ne kuma malami matashin dattijo <laughs> malami ne a jami'ar kimiyya ta kano ta wudin ket don haka shi ma za mu so ko kalma ɗaya ce na da min alhamdulillah wa salatu wa ala rasulillah wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullah um ko da ke an ce amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullah <laughs> uh, ni uh, wato dalibi ne gaskiya kamar abin ya yi min nauyi uh, amma ya kasance wato malamin da ya karantar da mu Allah ubangiji ya saka masa da alkhairi kuma da fatan abin da muka karanta din zamu bibiye shi kamar yadda malamin ya magana amma in ba damuwa zan ce kamar mu guji wato gaggawar zama a makarantar da shi ba tare da mun sake dawowa mun lale shi a gaban malaman ba saboda kamar hafi da iraki da kuma imam suyuti a cikin alfiya kan babin da ya zo a gurin zab na hadisi suna cewa wato idan mutum ya zo ruwayar hadithi kuma ya karanta da larabcin amma sai ya zan baya karanta larabcin daidai to hukuncinsa ɗaya da wanda ya kirkirkar ya dangana su da annabi sallallahu alaihi sallama domin manzon Allah sallama baya gwaranci imam shafi'i yana cewa Allah baya aiko annabi kuma annabi ya zo yana kwata a yaransa wato yana yin ah, gwaranci kenan ko yana gwaranci a yare wato annabi baya gwaranci a yare so a manganin manzan Allah sama kuma manganin wanda suke faslan kuma suna da fasaha cikakkiya babu kuri a cikin maganarsa so wajibi ne zan cewa kafin mu karantar bayan malamin da ya karanta mana ya mana bayani mu kara koma mu tabbatar mun dandake yadda lafazin yake da yadda aka karanta daga littafin mu riko shi sosai yadda yake da wasanansa da komai sannan kuma mu gane ya fasarorin suke Allah ubangiji ya mana agaji kuma ya kiyaye mu fadawa sharrin abin nan Allah saka da da saura malam Yasir eh kalma ɗaya za ka faɗa ai eh shikenan sai kai sai kai kalma ɗayan sai kai bayanin lokaci سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك